kimanin 'yan Rwanda takwas daga cikin waɗanda suka samu mafaka a nan Nijar ne hukumomin ƙasar suka baiwa wa'adin mako guda su gaggauta ficewa daga Nijar. Mutanen waɗanda aka zayyana sunayensu a wata sanarwar da gwamnatin Nijar ta bayar na daga cikin waɗanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar Rwanda Tribunal Penal International pour Rwanda ta samu da hannu a yakin basasar da aka yi fama da shi. Honorable Kallamu Tari, da majalisar dokokin ƙasa ne na ɓangaren rinjaye. mutane ne waɗanda an ka kama da laihin yakin kare eh, dangi an ka hukunta su sun ka kai ƙarshen hukuncin su majalisar ɗinkin duniya ke baɗan musu mahuka. muka ce mu ba mu da matsala mu ba su mahuka. idan ƙasar su ruwanda ba ta ganin laihin komi bisa ga wannan kahin a kare zance da hukumomi na ruwanda majalisar ɗinkin duniya ta kawo wa'annan mutane a ƙasanmu sun ka zo sun ka zamna to cikin bayanin da muke yi da mu da Eh, Rwanda mun ka gane cewa zama waɗannan mutane ƙasanmu yana da alamun ya zan kamar matsala ga ma'aikatan Rwanda. Mun ka ce to in haka nan ne za mu shaida ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta baɗa musu wani wuri inda za su zamna inda bai zan matsala ba ga ƙasarsu ta haihuwa shi ne an kai. Da alama matakin gwamnatin ya samu karɓuwa a wajen wasu shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a Alhaji Salisu Amadu kusa ne a ƙungiyar Sovolin Niger. duk abin da zai kawo kwanci hankali a cikin ƙasar mu wannan abin muna aiki da shi bai kamata ba mu ƙasar mu ta koma mu koyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi mata a cikin ƙasar su kuma so su lube a cikin ƙasar mu wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin ƙasar su to nan Nijar ba wurin boya bace ba sai dai wani dan siyasa mai fafutuka ta hanyar blog mana Ibrahim na ganin rashin dacewar wannan mataki a bisa la'akari da tanade-tanaden wasu muhimman dokokin ƙasa da kasa. Nijar ta sa hannu ta yarda su zo kuma bayan wata guda Nijar ta dawo bisa kan yarda da tabba majalisar dukkin duniya. A siyasance wannan abun ya kawo ma Nijar la'ani da yawa tunda ba a ɗaukar Nijar tamkan ƙasa wadda in ta ɗauki alkawali za ta cika ta. To amma mahukuntan Nijar a wannan sanarwa sun bayyana dalilan diflomasiya a matsayin hujjar da ta kai su ga yanke shawarar korar waɗannan 'yan ƙasar Rwanda. Mu mun yarda mu kawo wannan tallahi amma sai mun samu rajajeniya da ƙasar su ta haihuwa in bata ga laihi kan haka ba za mu yi in ku zaman su nan yana zama matsala ga ƙasar su mun ka ce a ƙara gaba 'Yan kabilar Tutsi sama da dubu ɗari takwas ne aka hallaka a yakin basasar da ya ɗaiɗaita ƙasar Rwanda a tara da hudu Jajircewar ƙasashen duniya ta taimaka wajen farfado da al'amura a wannan ƙasa. yayin da aka kafa wata kotun musamman tribunal penal international pour rwanda da nufin hukunta masu hannu a wannan tashin hankali inda wasu suka yi amfani da wani gidan rediyon ƙasar wajen yada sakonnin kyamar al'ummar tutsi a wancan lokaci Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.